yau da gobe daga muryar Amurka a Washington DC. Tare da sallama a gare ku da fatan kuna cikin ƙoshin lahiya da wannan maraicen talata goma ga watan Maris. Shirin yau da gobe kuke ji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka akan mitoci goma sha bakwai da ishirin da biyar da talatin masu gabatar da shirin. Jamila Kabiru Usman Ahmad Kabara. Da ni Halima jimrau Filin matasa masu basira na tafe da Salisu Hassan mai duniyar kwamfuta, wanda a yau ma zai ƙara yi mana bayani akan ilimin sana'ar da za a iya, iya koya ta hanyar na'urar zamani. Tunda shi ilimin kwamfuta ilimin sana'a ne, shi ko ilimin sana'a eh, ana iya koyon shi ta kowane irin ta kowane irin fanni. Haka kuma Halima Abdullahi na nan tafe da filin dafe-dafe. sannan kuma zan samu wadatacciyar albasa in yanka a cikin wannan wake nawa. Sai kuma yau zauren matasa zai sake komawa kasuwar 'yan waya da ake kira GSM Village a Kano. Mahmud Ibrahim Kwari zai ci gaba da jagorantar muhawara da matasan da ke aiki a wajen. A akalla ka samu sama da mutum dubu hamsin da suke wannan harkar mai gyaran mai caji a unguwa muna kirga shi a cikin mu yake da wani zai buɗe guri ya dinga caja batiran mutanen unguwa shi ma mun san shi a cikin mu yake Kun san cewa babu kawar sadarwar zamanin da matasanmu maza da mata ba sa shiga? Kuma kun san cewa yawancin matasan nan ba ruwansu da neman ilimi ta waɗannan kafafen sadarwa na zamani? Idan kika shiga Facebook, Twitter, kika shiga Instagram, ba shi gamsu To amma inda matan mu suke zuwa ba wai guri bane inda za su nemi ilimi. sannan kuma daga ƙarshe za ku ji amsoshin tambayar mu ta jiya wadda muka yi akan saye da sayarwa ta intanet wato na yanar gizo kenan ku kasance tare da mu domin jin duk waɗannan a cikin shirin yau da gobe. Yau filin matasa masu basira na tare da Salisu Hassan mai duniyar kwamfuta. gashi nan zai yi bayani kan ilimin sana'ar da za a iya koya ta hanyar na'urar zamani amma da farko jinjina ya yi ga wani mai kishi matasan arewa wanda ya karfafa mashi gwiwa a wannan tafiya misali kamar akwai wani mai gidanmu magaji da nadima wanda yana daga cikin ɗaya daga cikin wato waɗanda suka karfafa bana gwiwa lokacin da muka ce za mu mujalla ya dinga ba mu shawarwari tun daga lokacin da aka tura su su ji su gani al'ummar hausawa ne suka fi so sauraro suka fi so koko karatu duk ya bamu waɗannan shawarwarin ya ce to in mun kiyaye wannan abin insha Allah kuma mun jajirce domin al'ummar hausawa da suka ɗaukan abin da ya shafi rubutu haka da sauransu ba a halin yanzu muna da mutane akalla dubu ɗari da saba'in da uku zuwa da saba'in da hudu waɗanda suka yi lakin pitch mu a halin yanzu wanda yake kan facebook da waɗanda suke bin mu a twitter da wanda suke bin mu a google plus Mm. sannan kuma da a shafin na youtube duka da wannan shine abin da ya shafi ita wannan tafiyar duniyar kwamfuta din dangane da abin da ya shafi wato kwamfuta wato kwamfuta yanayin canjin ta kawo a cikin al'ummar mu ta hausawa ya wuce duk inda mutum yake tunani domin a da kafin mu fara duniyar kwamfuta mutane da yawa suna ɗaukan kwamfuta a wani abu ne wanda ba yanda za a yi mutum ya iya yi shi wani ma in ka tunkare shi zai ga maka cewa taɓa ta ma ba zai iya yi ba domin a farkon lokaci gaskiya an jahilci ilimin kwamfuta ne na ita ita ilimin kwamfuta sosai da a wancan lokacin har akwai malamai ma da suke bada fasawa cewa amfani da ita ma bai halatta ba domin kuma muka ga cewa wannan abin ya za a ce abin da zamani ya da shi a ce bai halatta ba ya kamata ne mu sake nazari a kai to mu tuntuɓi manya-manya daga cikin malamai waɗanda suka san zamanin su da addinin su suka zamanta wannan abu ne wanda lallai wajibi ne kowane mutum ya iya yin shi amma da muka kokarin wayan ma da mutane hankali waɗanda suke tare da mu a wancan lokacin sai suka fahimci cewa a shi ita wannan kwamfutar abu ne wanda ta zama abun tafiya ne a rayuwa wanda ma dole mutum ya amfani da shi yanzu da muka kalli irin ci gaban da ita kwamfutar ta kawo ma al'ummar hausawa ko kuma entirely su mutanen da suke jin hausa ko suke rubutun hausa gaskiya abu ne matuƙar yawa sannan irin abubuwan da ya shafi su facebook su twitter da sauransu duk mutane al'ummar hausawa duk suwa ba a bar a nan gurin ba za ki ga akwai dandali iri iri dandali daga wannan dandali da wannan dandali duk wanda al'ummar hausawa suka kira domin wayar mu da kansu wato abubuwan da ke faruwa sannan duk daga ci gaban da ya faru na na kwamfuta za ki ga yanzu mutane sun zama wato kusan wayayyu wayayi ta fannin rayuwa da wayayi ta fannin addini yanzu wahala wani mutum ya tashi ya mutane karya ya ce an ce abu kaza abu kaza ya faru a guri kaza yanzu sai ka ga mutum ya ce a ina ka gani in na na gani a guri kaza ne sai ce a to ai ni na san gurin ba in binciko gurin yana bincika sai ce a ba a faɗi wannan maganar ba ko kuma a maganar da ka faɗa ba daidai ka faɗa ba ko kuma in eh maganar da wani ya faɗa gaskiya ne ni ma na ganta a guri kaza wannan kaɗan kenan daga cikin irin ci gaba da kuma wannan irin wato ita wannan kwamfutar ta kawo mana tunda shi ilimin kwamfuta ilimin sana'a ne shi ko ilimin sana'a ana iya koyon shi ta kowane irin ta kowane irin fanni jama'a ni ho ta yunwa yunwa nake ji kuma wani kamshi kamshin shinkafa da wake nake ji eh. ga dai halima abdullahi da hilin da he Kada ki manta uwar gida, wake da shinkafa ma wani nau'i ne na abinci da muka saba ci yau da gobe. Kana kuma ba shi da kashe kuɗi da yawa, kowa dai ya san wake. To kamar dai yadda yake uwar gida, za ki auni wakenki daidai da ki ga kuma shinkafarki ita ma a gefe. A lokuta da yawa masana na faɗar cewa kanwa na kashe daɗin abinci. To muna da wata dabarar. ta hanyar yadda muke son mu dafa waken mu da sauri. Na riga na wanke wake na bayan na ɗora na a tukunya sai in zuba wannan wake da na wanke. Kada a manta waken a haka za a zuba shi ba wai sai an surfa ba kamar yadda za a yi kosai sannan kuma zan samu wadatacciya albasa in yanka a cikin wannan wake nawa idan kuma na yanka zan bar shi ya dahu albasan nan ita za ta sa waken ya dahu da sauri bayan ya dahu sai in ɗauko shinkafa ta sai in zuba a cikin wannan wake ita ma bayan na wanke ta sai in ƙara ruwa a kai ruwan da zai wadata wannan shinkafar ita ma ta dahu to gaba ɗaya za su yi ta dahuwa idan na ga dama kuma zan iya dafa wake na daban inda tafa shinkafa ta daban ga mai na ga ɗan yaji na a gefe idan ina bukata zan iya kawo salak in yayyanka shi yadda ya kamata bayan na wanke na tsabtace shi in saka tumatir da albasa zan iya cin wannan wake da shinkafa ko kuma in dafa zogale shi ma in zuba shi a cikin wannan wake da shinkafa in yi amfani da shi idan ma ina so zan iya samun zogale na ɗanyensa in gyara shi in wanke shi in yanka masa tumatir da albasa kamar yadda ake cin wake da shinkafa da latas to shi ma wannan ɗanyen zogalen ana iya amfani da shi wurin cin wake da shinkafa uwar gida ina da wani dan soyayyen kifi na a gefe zan iya amfani da shi wurin cin wannan wake da shinkafa to uwar gida dukkanin wannan abincin da na haɗa shi a cikin gidana gashi da ni da 'yan 'yana ba mu wuce hudu ba gaba ɗaya kaf idan aka haɗa gashi dai na bayyana abincin da na dafa gashi mai gina jiki ne kuma mai ƙara kuzari gaba ɗaya abin da na kashe bai kai naira dubu guda ba sabida haka ya kamata uwar gida mu dinga ƙoƙari muna koyan tattali da kuma abincin da zai gina mana jiki cike lafiya baka lafiya To tun da sai dama an yi sana'a za a ci tuwo to bari mu tafi zauren matasa wanda yau kuma muka sake koma kasuwar matasa masu sana'ar sai da waya a kanan dabu Muhammad Ibrahim Kwari ne ya yi jagorancin wannan muhawara. kuna amfani da kwamfuta ne? A sosai ko kwarai da gaske. Ai bincike ne wanda wannan abubuwa ba a ka koya a gidanku ba. <laughs> Kuma makarantu ba su shirya ba ka je ka ce ka zo ka koyi yadda za ka gyara Samsung ba ta caji ko wannan watakila ma malamin ka je mai da sunan lambar waya ma bai santa ba. So amma da yake yanzu akwai kafofi da yawa na samun bayanai. akwai forum da yawa kamar zan iya cewa ko kungiya ta masu gyaran waya na duniya wurare daban-daban da zaka shiga ka zama mamba ka samu abokai da yawa ta kafar intanet kafar intanet sannan kuma kamar yadda aka ce google ta san komai haka zaka buga sunan waya da komai nata kuma ka bibi matsalar zaka je a sada ka da wanda zai nuna ma zanen da komai ka zo ka gyara ta cikin kwanciyar hankali wannan da yawa mutane ba su san yana faruwa ba yasa zaga mutum ya zo yana wai a ina kuke koya wannan shine gaskiya wannan yana nufin kenan kai tun da kai koyan nan naka na wata uku shikenan sauran abubuwa ilimai da ka abin nan ta irin wannan hanyoyin ka samu su kenan ko da kuma yau idan ka ce ka koyi kaza a gun malami shekara goma da ta wuce a wannan harkar ta waya yanzu kuma kana ganin ka iya komai ai <laughs> an yi ba kai lokacin yanzu kusan wayoyin da aka koyi gyaran sa ai ba su kwata-kwata ma ko da kyauta ka biya wani ma ba zai karba ba to yawan wannan binciken bincike wancan ya gano kaza wani ya gano kaza kuma da kungiya akan zauna a dan tattauna abubuwa to sai ga ana ta ci gaba ilimin yana haɓaka yau ka iya gyaran kaza gobe ka canja kaza kamar yanzu da aka samu akwai wanda suka kware kawai a gyaran caji akwai wanda suka kware kawai a gyaran waya ba ta yin eh, misalin ba ta yin madannanta ba sa aiki akwai wanda suka kware a wannan kware daga su ga an rarraba layuka wani ya kware a guka saboda ya fi damuwa da bincike akan irin wannan kuma ma za ga an fi saninsa da wannan ma in ka shigo ka fa ka ce kaza ne a ce a gunwa na zaka kaza ne gunwa na zaka so wannan raba raban kwarai da gaskiya taimaka mana kwarai da gaskiya magacin da ku harkar sai da sayarwa kuke yi kuma shi dan kasuwa kullum abin da yake kalla me zai siya ya siyar ya cire ba wai waɗannan nau'ikan waya ne kuke kuka shigowa da su misali kuke cinikai da su sannan ga zancen na kwamfuta ya shigo su masu gyara suna mu'amala da ita kuna shigowa da kwamfuta ne kuma eh a ah, a nan kaso ta mota farm center ai ba wata waya da aka zo ka nema wata ba za ka same ta ba sannan kuma haka ka kwamfutar ita ma muna sirri ita a nan kasuwar sannan kuma da zaka kai musu tambaya mai muhimmanci ta abin da ya shafi harkar sadarwa ta da kwamfuta da ake mu kan masu da waya ai ba a na kawai muke ba da ka muna yawan yin bincike a yanar gizo-gizo wato intanet muna bincike mu ga wacce waya ce aka yi sabuwa kuma meye farashin ta sannan kuma za ta dace da yanayin mutanen mu na 'yan afirka musamman mu 'yan najeriya tunda kaga mu muna da matsala ta bangaren wutar lantarki musamman mu a najeriya to mukan yi la'akari da cewa to wacce waya ce wacce in an so ta za ta rike caji wacce za ta yi ma sati da caji ko kuma sati biyu ma har akwai mai sati uku to don muna yin bincike a yanar gizo-gizo da irin wannan kwamfutocin da kake faɗa mu tabbatar da kasuwar duniya kamar irin su alibaba da shauransu dai a china ko a dubai ko a ina ne ma mu tabbatar da ina ne za mu je mu sai kayan mu wanda suke masu inganci kuma da sauki wanda za su zo kuma za su zama masu amfani ga mutanen mu na afirka da musamman mu 'yan najeriya don haka kenan yanzu kuma kamar yadda muna magana da ibrahim yake cewa sun fi amfani da da soft touch da screen touch da ake amfani da ta zamani dinnan wannan yana nufin cewa kuma yanzu kun fi kawo irin waɗannan wayoyin kasuwanninmu na nan eh, a gaskiya wayannan wayoyi da faɗa ma masu wanda muke ce musu touch screen wanda ake danna a screen din kai tsaye ba masu madanne ba sun fi ja saboda su ne suke da suka kunshi abubuwa na zamani wanda ita duniya take bukata kamar abin da muka ce mai manhaja ta android su yawanci masu madannan nan da kake faɗa nan da suke ake tucin sikirin nan to su suke ɗauke da nan manhaja ta android to da kuma mutane yanzu da ke zamani ne matasa an taso da kuma al'ummar gaba ki ɗin mutanenmu to kowa yanzu za ka je gaskiya a cikin mutum goma to in ka zo masu siyan waya za ga mutum bakwai ko mutum takwas ma zaka sun cima ita wannan android din suke nema wato ita wannan mai soft touch din ita ake siya da haka mu ma kuma tunda muka san haka dan abin da jama'a suke bukata kuma shi ma mura mu so saboda mu zo mu sauri mu sai da shi da wuri. irisa kuna ta gyare gyaran nan duk wanda ya san wannan kasuwa ta Farm Center zai ga cewa zunzurutun matasa ne suke ta hada hada suka yi su kawo wai dama akwai wata ka'ida ne wannan kasuwar wannan shekarun su ya ja baya hada hada ce a ba haka bane ba ai abu ne na zamani kuma kamar yadda na gaya ma gyaran wayannan abubuwa ne wanda ita kanta wayar zaka iya saka ta a aljihunka zaka iya zuba biyar aljihu kaga kankani ne to ka bude ka gani wannan ƙananan abubuwan kaga yana buƙatar karancin shekaru saboda in babba ne ba zai ma zai ga abin kamar dutse aka aje a gabansa haka kuma yanayin bayanan cikinta da ko da binciken zaka yi intanet abubuwa ne hargitsa wanda babba ba zai ɗauka ba sannan kuma haka eh, saye da sai ta da sarrafa ta zaga manyan babban mutum zai ce aje a so min waya mai kaza katuwa ta zama katuwa wanda yanzu ba za ta yiwu ba so wannan yasa za ga matasa kuma da yake sana'a ce ta Allah yasa kuma ƙasar tana da dandazan matasan da ba su da aiki so wannan hanyar ta waya ta zo ta samar da ayyuka da yawa wanda ka zo ta gaba magana aikin yi dinnan duk lokacin da na shigo kasuwa nan sai in ganta a cike kowa yana kaiwa yana kawa da masu shago da waɗannan ma ba su da shago ana kai kawo haka misali wai yanzu kuna da kiyasin na kaman matasa nawa ne suke wannan hada-hadar misali ta gyare-gyare da kuma saye da sayarwa na ita wannan waya a kano misali sannan shekarunsa a wannan rukuni yake eh kamar dai yadda na gaya maka abu ne na matasa kusan daga shekaru 18 zuwa kasa da 40 ko kusa da 40 a cikin kasuwannin da muke da su a kano wanda yake da babbar ita ce farm center akwai sufan akwai sufan samu akwai su jawala a gurare daban-daban akalla za ka samu matasa a zaune su suka bude gurin da kuma wanda suke tallama musu tare akalla ka samu sama da mutum dubu hamsin da suke wannan harkar a kano da birnin kano da a cikin birnin kano da kewaye wanda kusan akwai kungiyoyi kuma daban-daban da suke cikin wannan harkar kuma kasancewa yin sana'a cewa da takasu za mu iya gaya maka gida kamar goma tun daga mai sai da mai gyaran mai caji a unguwa muna kirga shi a cikin mu yake zuwa cajin waya haka yan shaguna dan akwakul da ke gani shin wuta ma ya bada sana'a saboda wani zai bude guri ya dinga caja batiran mutanen unguwa shi ma mun san shi a cikin mu yake akwai masu gyaran waya kamar da muke magana yanzu kashi biyu software da hardware akwai wanda suke sayan injin kawai suke bi suke saya kuma su kasa a zo a sayi wasu yan kananan abubuwan a jiki su ma a cikin mu suke akwai kuma wanda suka bude shago abin da suke sayarwa shine caja batir da sauransu su ma a cikin mu suke so in na ci gaba da lissafa ma zan kai ka har goma sha ɗaya akwai wanda caja kawai ke sayar akwai masu gyaran caja ita kanta caja yawa saboda ka sana'a ta kasu da yawa ta yadda da Allah ya sa wato hukumomi suna lura da wannan ai kafin mu je nan eh, malam Ibrahim wai kuna da kungiya ne a akwai kungiya banda dai ita wannan babbar kungiyar ta wacce take ta farm center na karkashin shugabanci na farm center to gaskiya akwai kuma kungiyoyi wanda suke ta wadda dai ita ce dai in kai magana kungiya ta masu waya a jihar kano to ita ce kusan kungiyar da take babba wanda kowa ya santa eh shine akwai kungiya sosai kuma to amma wai yaya kuke amfana da juna bayan in zo in ce maka ka koya min na koya da sauransu haka misali akwai wani yanayi da kuke amfana da juna to gaskiya yanayin da za mu iya faɗa shine na kamar idan aiki ya zo ɗaya za ka samu alaƙa fi zuwa ɗaya haka kuma abin yana ƙara alaƙanta ku kuma alaƙa tana ƙara yin kyau amma an kai duba da yanayin kungiya to dai ba za a rasa yan korafe korafe ba da dan adam yake da shi irin nasa ko na rashin kulawa wanda abin kuma gaba ɗaya muna ɗaukar sa zuwa gwamnati ne san cewa babu kafar sadarwar zamanin da matasanmu maza da mata ba sa shiga? Amma kuma duk da haka kun san cewa yawancinsu ba hanyoyin haɓaka ilimi suke nema ba ta waɗannan kafafen sadarwa na zamani. Ga Dr. Muhammad Hashim Gumel, masanin na'urar kwamfuta da kafofin sadarwa na zamani. Gaskiya, gaskiya ba ba Idan kika shiga Facebook, Twitter, kika shiga Instagram, da gansu. to amma inda matan mu suke zuwa ba wai guri ba ne inda za su nemi ilimi guri ne inda za su nuna kansu to kusan abin da ke damu mu a afirka ko kuma lafiyar mu musulmi wani abu ɗaya shine matan mu wani akasari ba su cika tahi su bunƙasa kansu ba su za su nemi ilimi zama independent kamar yadda kasashen waje yi yawancin matan mu sun dogara tunda al'ada ce sun dogara namiji shine mai musu komai to wannan abubuwa shine ɗaya da ke tauye wa mata ta su nemi ilimi su nemi abin kansu to amma ban ce miki wai mata ba ne akwai mata masu ilimi akwai mata wanda in suka zauna sun fi namijin to amma yawanci akasarinmu wannan abu shi ne yake muna amma duk aka ci gaba da faɗakar da mutane aka ci gaba da irin wannan program ke na tabbatar miki za ki ga mata sun juya sun zamana cewa su ma wajen technology da ilimin ba a bar a baya ba. Ta yin nake zaɓin launin mana shine a mu kafa wani ƙungiya wadda ita aikin wannan ƙungiyar shine ta zama na ita ce tsakanin matasa da kuma neman ƙarin faɗaɗa iliminsu ko kuma ƙara faɗaɗa rayuwarsu da kuma ita ce za ta ke nuna la'akar da su gurare masu amfani wanda za su iya zuwa su samu karin bayani na yadda za su gaba da rayuwarsu da sun za su haɓaka wannan ilimi da suke da shi kuma mu a matsayinmu wanda muke waje a matsayinmu wanda yake ne shine rayuwarmu da shi muka saba shine mu. za mu duk wani abin da ya kama mu taimaka mu ga cewa mun buɗe wata hanyar da yau ah, samari za su ke amfani da ita domin kasancewa sanin abin nan kamar da bridge kamar gada ce wanda su za su je inda da ba sa iya zuwanta ita kanta social media ai amfani ta kenan inda za ta hanya ce da za ka ketara ka je wani guri ka samu abin da za ba ka da hanyar zuwa gurin sa to yanzu wannan abu da kuka bude wannan program kuka bude hakika zai zai tawo hankalin mutanen mu ba ma musamman Hausawa ayan arewa akan mu zo fa mu koma kan technology da kin ga ai noma da sauran shi muka sa a gaba ya zo ya kare wanda yake abin da ya kamata mu shi ne mu gina wani abu wanda yake kullum zai ci gaba ba wanda kullum in ya zo zai matsayi ba zai tsaya technology baya kariya technology kullum ci gaba yake kullum haɓaka yake yanzu misali ki duba india ta yaya suka fara ai india ta haka suka fara da india ai kamar najeriya ne ba su da komai daga baya suka shiga wannan asusun technology yanzu na india ta zama arasa ta kan misali kasashe ta uku ko ta wuda cikin masu ilimi a duniya so wannan abubuwa ta yaya aka yi kai ta irin wannan haɓaka taimakawa wanda suke da bukata kuma ita kanta ga gwamnatin matan ta samu ta bangaren arewa ba ta cika ba fifiko a kan technology ba yadda za a koya ba samari ko 'yan makaranta 'yan arewa ba ma samun irin wannan taimako da sauran 'yan najeriya suke samu kuma in ma ya zo din wani abu ɗaya ne da bamu da shi a nan arewa shine bamu da wata kungiya wadda za ta taimaka ma dukkanin masu irin wannan wadda za ta tsaya ta zama ita ce kamar misali ginshiki tsakanin mutanen matasa da kuma sauran bangaren duniya a najeriya yan eh, kudu suna da irin wannan kungiyoyi wanda su suke haɗa kan jama'ar mu kuma a nan arewa babu da wannan kungiyar ta fito ta yi abubuwa wanda za a ce yau ana wasan gasa yau ana taimaka ana kiran mutane su zo a yi samina da sauransu to ba mu da shi a bangaren arewa ba su da wani gunshiki wanda zai ta cewa a'a duk abin da ake za a sanar da su a yaran nan gaskiya ne ina ina ganin ina ganin kwazon su domin a yanda suka kai matsayin da suke a yanzu ba tare da samun taimako da da tunzawa a kan su abin da suke ba ai sun kai wani matsayi na tabbatar miki wannan abu da aka fara yanzu wannan program da kuka fara yanzu da taimakon mu da muke kasashen waje wanda mu dinnan abin nan sana'ar mu ne za mu nemi mu haɗa kai da su za mu nemi mu yi yadda za a yi dukkanin mu kawo mu kyautata ainihin technology daga nan a nan bangaren mu na arewa kuma in muka ci gaba da wannan za a ke fitowa da abubuwa wanda yake na technology za a iya ba mutane hint ne kamar misali hanyar cewa ok ga kaza ga kaza za mu ke kawo irin wannan abubuwan da mutane za su iya amfani da shi amfani da technology. ya to haka yake mai amada <laughs> kidan amada ne wannan <laughs> ko barmani coge to yanzu ga amsoshin ku na tambayar makon jiya akan yadda eh, saye da sayarwa yake a intanet tambayar makon jiya ko tambayar mata jiya <laughs> kin san rayuwa yake ji na ga sai mun tambaye da da idan Zainab Zainab idan kina saurari a eh, Najeriya a gida yunwa ce ta min dake-dake wani bari mu je filin da mai mai gida yunwa yake ji to mu je ta magana taimakawa kasuwanci a Najeriya a intanet Hakika harkar sayar da sayarwa ta intanet na taimakon 'yan kasuwa musamman ma kamfunan zamani. Sai dai kash duk da irin wannan hada-hadar da ake yi an bar 'yan kasuwar arewacin ƙasarmu mu a baya. Domin mahi akasarin masu wannan kasuwanci ta hanyar intanet sun hito ne daga kudancin ƙasar nan. Wanda saɓanin haka arewacin ƙasar nan ba komai ya janyo haka ba wace rashin cikakkiyar kwarewa na mu'amala da na'ura mai aiki da kwakwalwa da kuma uwa uba 'yan danhwara da suka yi kaka gida intanet musamman ma a social media matukar 'yan kasuwar mu na son kasuwancinsu ya bunƙasa ya zama wajibi su dage wajen neman ilimin amfani da na'ura mai aikin kwakwalwa musamman ma kwarewa a wannan intanet wato web design sako daga aminu ɗan kaduna amanawa tab ba mu san wani kasuwanci ta intanet ba don wanga labarin tiki ne sako daga muhammad tagina yana taimakawa 'yan kasuwa wajen kauce ma 'yan hashi da makami da ke kan hanya saye da sayarwa akan intanet yana taimakawa wajen sayo kaya daga sassan duniya yana taimakawa wajen ganin kayayyaki kala-kala a faɗin duniya yana taimakawa wajen biyan kuɗin kaya cikin minti ɗaya kacal Sako daga Garba Buroka mai hoto gummi. A gaskiya mu dai ba mu san taimakawa da saye da sayarwa ta intanet yake yi ba, sai dai ko a turai mu kam da sauranmu. Sako daga Mustapha Musti Gusau. Hakika saye da sayarwa ta intanet yana taimakon 'yan kasuwanninmu na Najeriya gurin hulɗa da abokanan sana'arsu na ƙasashen ƙetare, wanda ta wannan hanya ne suke iya ganin abin da suke da buƙatar siyowa su kawo gida Najeriya su sayar. wanda kana zaune da kanka kana iya yin kasuwanci kuma intanet yana taimakon su wajen hulɗa da jami'an kastam na najeriya wanda idan ka sai kaya misali daga china ta intanet zaka iya aiko ma kastam da kalar kayan idan sun ga ya cancanta ka shigo da shi za su haɗa ma ka shigo da shi idan kuma ba a yadda a shigo da irin waɗannan kayayyakin ba duk za su haɗa maka Saɓanin a da inda za ka siyo kaya kana zuwa bakin boda kastam za su kwace kaya har abada kuma harajin shigowa da kayayyaki a cikin intanet zaka tura masu bayan sun gama tantance kayayyakinka bayan haka kana iya shiga ta intanet ka iya tallata hajarka a ciki yadda wani zai gani ya ji sha'awar siye don haka 'yan najeriya mu riƙa yi wa kanmu adalci a kowane lokaci mu daina mai da kanmu baya muna cewa wai ai sai ƙasashen da suka ci gaba ne kaɗai suke irin wannan kasuwanci ta intanet ta wajen intanet a gaskiya ko mu Najeriya mun fara samun ci gaba. Idan kai ba ɗan kasuwa ba bai kamata ka riƙa yanke hukuncin abin da baka sani ba kawai don san ra'ayi. Kuma dole ne mu jinjina ma gwamnatin ƙasarmu da shugaban hukumar kastam na Najeriya Abdullahi Dikko Inde. Bisa ga muhimmin ƙoƙarin da yake yi na zamanantar da yanayin kasuwancin Najeriya da ma Afirka baki ɗaya zuwa na intanet. Mun gode kwarai. Saƙon haɗin gwiwa daga Aishatu Muhammad Garu Misau da Comrade Zakari Y Adamu Kwantagora. Masu saurare laihin daɗi ƙarewa nan mu da kanmu muna caka wannan shiri mai daɗi ya ƙare. Amma kahin mu tattare da mila, mace ce tambayar mu ta yau? Tambayar mu ta yau ita ce, ta yaya 'yan siyasa ke ke gwara kawunanmu ta hanyar yin amfani da addini ko yare a siyasa. Mm. kun fahimta? a kwarai ko ni dai na fahimci daidai iya tawa ko hajji halima a ni ai kun san ni eh. kullum sai an mini bayani eh to bari muke bayani Yawwa. rikicin kabilanci rikicin addini rikicin bangaranci wannan ya ziga wannan dan takara kaza ya ziga dan takara kaza ya ziga shi kuma magoya mm, bayansa sun haɗe sun gwari kai ya bugu an baje a kwalta shine muke so ma saurare su rubuto mana ta yaya suke ganin yan yawa to ta yaya ake gwara kawo nan ashe gobe muna da amsoshi eh. Allah ya kai mu eh. na rai da lahiya Ya wato, baki ɗaya da iyakacin wannan shiri kenan da fatan kun ji daɗin shi kun ƙaru da duka bayanan da kuka ji kuma gaba ɗayan mu za mu fara sauya tunani mu mai da hankali ga gyaran ƙasashenmu da ci gaban su da kuma kyautata rayuwarsu. Ƙarshen shirin kenan sai kuma gobe laraba da izinin Allah mu sake haɗuwa da ku a wannan dandali yanzu a madadin. Jamila Kabiru Fage. Sai Usman Ahmad Kabara. Da wanda ya haɗa mana sauti ya jagoranci shirin ya ba da umarni tafarra girma tafarra da injiniyar mu Madam Nashwan Kale. Ni ce taku Halima Jumrau. Daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata. This program has come to you from the Voice of America, Washington.